bayan labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da kuma fashin baki kan zaben amurka da ke gabatowa to ko menene babban koken 'yan najeriya ga gwamnatin amurka ta gaba babu abin da ya kai tsaro su adda makamai su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya don haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba don Allah ya muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan yau ma muna tafa da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke duba wani yunkuri da kungiyoyin fulanin najeriya ke yi na kare mutuncin kabilar fulani daga halayyar wato gurbi To amma kafin nan ga muryan da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da Prime Ministan kasar Lebanon inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut da ta ɗauki mataki akan kungiyar Hezbollah. a yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas da tsakiya blinken ya gana da prime minister najib mikati a birnin london wanda ya je birnin daga paris inda ya halarci wani taro da aka yi a kan lebanon kwana ɗaya da ya wuce su duka biyan sun dai yi murmushi a gaban masu ɗaukar hoto amma ba su ce komai ba amurka babbar ƙasar ƙawancen isra'ila ta fannin siyasa da harkokin soji bata buƙaci isra'ila ta gaggauta tsagaita wuta a ruwan bama-baman da ta kwashe wata guda tana yi a kan labanan ba inda take auna mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran sai dai blinken ɗin ya yi kira da a gaggauta warware rikicin ta hanyar diflomasiyya. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran kasar. waɗanda aka kashe ɗin dai sun hada daga san Najar da Muhammad Rida na kafar yada labaran almayaden da ke goyon bayan Iran da kuma Wissam Kasim wanda ya yi aiki da kafar Almanar ta ƙungiyar Hezbollah a cewar kafofin yada labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban. harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafen yada labarai a cikin shekara ɗayan da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin isra'ila da mayakan hezbollah na ƙasar lebanon nan take dai isra'ila bata ce uffan ba game da harin wadda yawancin lokuta take musanta kai hari da gangan akan 'yan jarida to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shi ne hari ta sama a karo na goma sha biyar da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da sha biyu ne aka kakkabo a lokacin harin wanda aka kwashe tsawon sa'o'i hudu ana yi kamar yadda shugaban sojojin birnin Sarhi Popko ya bayyana ta kafar Telegram. ya kara da cewa hukumomi ba su samu rahoton wani ya jakata ba kuma tarkacen jiragen da aka harbo sun haddasa gobara amma daga baya an iya kashe ta ma'aikatan kamfanin dillancin labaran reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau juma'a a ƙarshe Hukumomin kasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewa aron gamar da aka yi a lokuta daban-daban tsakanin jami'an tsaro da mayakan sa kai sun yi sanadin kisan jami'an tsaro akalla goma sha hudu tare da jakata wasu da dama a lardin arewa maso yammacin kasar da ke kan iyaka da Afghanistan. Rikicin ya barke ne a gundumomin Haiba. bannu da dera ismail khan inda tashin hankalin 'yan bindiga ya fi shafa a lardin haibu tunkwa inda kuma kungiyar mayakan ttp da aka haramta ke yawan yi wa jami'an soji da na 'yan sanda kwantan bauna da kuma kai hare-hare a kan sansanoninsu jami'an tsaron gundumar haiba sun ce an yi musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar ttp da jami'an tsaro a yau juma'a lamarin da ya yi sanadin mutuwar akalla jami'ai biyu tare da jakata wasu uku jami'an sun kuma ba da rahoton kisan akalla mayakan sa kai biyu a wani lamari daban kuma 'yan bindigar sun yi wa wata motar 'yan sanda kwantan bauna a gundumar bannu inda suka kashe wani babban jami'in dan sanda da dogaransa. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yayin da babban zaben amurka wanda za a yi a ranar biyar ga watan gobe wato nuwamba ke karatowa 'yan najeriya da masu fashin baki na dada bayyana wato fatansu saboda tasirin amurka siyasa da kuma zamantakewar duniya hassan umar tambol gare ka. A yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke karatowa wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatan su ga wanda ya ci nasara. Sunana Alhaji Umaru nake ji mafuta. To abinda a fatan mu da zaben Amurka Allah sa a yi shi lahiya kuma a kare lahiya. Kuma ubangijin Allah ya tabbatar da alheri. Amma muna da fata. Don Allah don annabi an kai zaben nan an kai shi lahiya duk wanda Allah ya ba don Allah kada ya mance muna da Najeriya. Saboda yana ganin halin da muke ciki. Muna son don Allah a taimaka mu Allah taimaka mu samu canji. Kamar wani irin canji kuke so? Kamar irin canji mu dan samu sauki da tsadar rayuwa wadda muke ciki yanzu ga tsadan mai ga rashin tsaro ya dame mu na abdullahi kaddarori na alheri Allah sarkin da sarki da ya gwada mana za a yi Allah sa a wanye lahiya dan muna da yaya Amerika ko ina mu ba mu bukata abin da ya bata Amerika kamar me kuke son wanda ya samu shugaban kasa ko Donald Trump ko Harris me kuke son su yi muku a Najeriya abin da muke so yana da yawa dan Najeriya matsalar mu babu abin da ya kai tsaro su adda makamai su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya da haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba don Allah ya muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan sunana Alhaji Naidu mai shayi bakin kasuwar shanu Ibadan ni dan Nijar ne mazaunin Najeriya duk shugaban da zai hau a kasar Amurka mu dai abinda muke so mu kasashen Afirka ya samu kan haɗin kai na kasashe na Afirka musamman kasar mu Nijar ka duba halin da take ciki yanzu ba mu da tsaro gashi shugabanni an yi juyin mulki har yanzu kasa tana mana mana tangal tangar. mutanen kasar suna nan suda ta koke-koke suna shan wahala babu tsaro babu abinci fata na na alheri ga wannan baiwa Allah Allah ya bata nasara ta ci zaɓin Amerika Kamal Harris to me yasa kike son Kamal Harris ta ci domin mu ma mata mu shiga jerin tarihi saboda ka san ana yin mulki babu mata ba kyau kuma komai ba za a yi a duniya sai da mace to idan Kamala Harris ta ci shugabar Amerika me kike son ta yi muku kuma son ta kyautata ma yan Afirka gaba daya ba Amerika kadai ba duk inda mata suke ta kyautata Ta masa su ji daɗin mulkin ta. Farfesa Muhammad Bello Bada mai fashin baki ne a Najeriya. Karo na farko mutane suna tunanin cewa mace kuma wadda ba baturiya Amurka ba tana iya cin zaɓe. Mutane da yawa suna nuna mata ƙauna kasashensu da suka fara yin wannan demokuraɗiyya mace ba ta taɓa shugabancin ƙasa ba kusan wannan ita ce mace ta farko wadda ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa duk da demokuraɗiyya da suke faɗa gaba ɗaya ga duniya to sannan kuma ita demokuraɗiyya da irin wagga da ake yi amurka suna ganin cewa kamar su ne 'yan sandan duniya game da demokuraɗiyya su ne uwayenta shi yasa duka duniya an samu su idanu a ga yadda za ta kayawa cewa wanda ya faɗi zai yi hankuri ko kuma wanda duk ya sha kaye zai komo kamar da demokuraɗiyya a ƙasashenmu na afirka ya ce magudi an kai mashi shi yasa take da muhimmanci kwarai da gaske. farfesa menene muhimmancin wannan zaɓe ga 'yan najeriya da sauran ƙasashen afirka ta afirka su suna fatar a amerika a samu shugaban kasa wanda zai dauki duka ya adam suna da muhimmanci ba amerikawa kawai ba fatar kuma shugaban kasan da za a samu wanda zai kokari shi tabbatar da afirka cewa ai demokuraɗiyya kuma ai demokuraɗiyya ta kwar hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu duba taron da kungiyar raya al'adun fulani ta najeriya wato fudeko ta gudanar inda ta karfafa matakan wayar da kawunan fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta tafi da zamani fudeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan fulani a barazanar gurɓacewar al'adu da jefosinsu cikin miyagun laifuffuka. To Madalla. A gagarumin taron da kungiyar ta shirya na bita ga matasan Fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kefi. Fodeko ta ce takaita sana'ar Fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya ɗaukar nauyin rayuwa mai inganci ga Fulani ba a wannan zamani na kimiyya da fasaha. Harɗin Kefi Alhaji Usman Damau ya nuna damuwa kan cinye burtali. a matsayin wani dalilin da ke kawo taɓarɓarewar tsaro. A matsayinmu na ardawan jihar Nasarawa kuma Abdul Kefe Zone kullum mai girma gwamna injiniya A.A. Sule ya kira mu ya karantar da mutum hauci na farko ya koya min zaman lafiya kuma an samu samu zaman lafiya musamman abin da shafi kiwo da sauransu a jihar Nasarawa. da abin da ya shafi tsaro da sauran kore-koren shanu da kinnafi allah ya kawo mana sauki rayuwan baka yi karatu ba ba abin da baka yi aikata ba ya san rayuwar mutum na farko ya zama ya karatu amma abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar nasarawa abin da zai wayar da su kamu da kungiyoyin na malaman addini sauransu suna bi ruga-ruga suna karantarwa wannan muna ga za su rage irin wani abubuwan da ke faruwa domin mutum da ilimi ba zai ke daji zauna a banza ba ruwa ba zai doke shi a banzo shi a nemi abinci ta hanyar da bai dace ba zai tsaya bauta ma kasansa ne a samu ci gaba. Eh, Arɗo da mau kusan za a iya cewa ku arɗawa ku ne kuke kusa da masu kiwo. Duk wani abu in ba an sa ku a ciki ba ban ba a samun ci gaba. Shin ku kanku kuna da haɗin kai da za ku yi wannan aikin? Eh muna da haɗin kai za mu wannan aiki amma ko ma sa gwamnati tallafa mana. Abin da ya shafi yau burtale da mashayan shanu. Wa'in sun zama ba 'yan nasarar state ba ba 'yan jiha ba daga wani jiha sun sun siya wurare sun toshe mashayan shanu sun toshe burtale ita saniya kamar ambaliya ne in kishin ruwa kama shi mai gona ya so iki sai ta buga ta shiga saniyan rana kama shi zafin ruwa saboda muna kira gonan jihar nasarawa ya bude mana mashayin shanu da kuma burtali amma ba wannan aikin ba za ga ana samun rigingimu. ci maganan nan ta cinye burtali na daga cikin matsalolin da ke damu. ai burtali na da matsaloli suke damu da ko mashayan ruwa musamman idan akwai burtali da a samu wajen kiwo ko akan kiwo yanzu kaga a nan wasu lokal gami a jihar nasarawa kasa ya kare na kiwo na noma ya kare amma alhamdulillah za an bar wani sanyo ki za gane samu dan wuri kaɗan kaɗan ne kiwo domin kiwo sana'a ne noma sana'a ne to amma manoman suna yin noma fitiri burtali fitiri mashayan ruwa ba game da gwamnati a can su kya ba muna kira a duba wannan gefe musamman shi mai girma ga kalubalen tsaro kuma samun hannun wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane don samun kuɗin fansa ɗaya daga baƙi masu jawabi tsohon jami'in sojan ruwan najeriya navy warrant officer dawud abdulkarim ya ce sai in an yi amfani da ɗan gari cikin matasan ne don samun maslaha mai ɗorewa. farukan nan yaran fulani da suka fanɗare ina aka jawo su aka ingejin ɗinsu aka ba masu tallafi su ma za su samu dogaro da kansu muna rokon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi yadda za a samo yaran fulani a ɗan zakulo su a ringa training ɗinsu akan especially wajen eh, kiwo eh wajen kiwo da noma yadda za su zamanto self reliance na zamani in za a kashe wuta a nemi meye dalili wannan wutan saboda a samu a kashe ta meye dalilin wa wa'annan yaran fulani dama haka suke dama haka suke ba san su da wallahi zan gaya maka ba fito na fito bane ba yaki bane ba yaki bane ba ba murkucewa bane ba zai yiwu ba a bi hanya ta lalama a jawo wa'annan yaran a kawo su kusa a nemi me dalilin ku na yi wannan abun me kuke so a maku mu tafi tare wayannan mu ne yawancin su yaran mu ne wayannan mutane a jawo su kusa mu nemi yadda za mu mu sasanta wannan abun saboda maganan cewa a murkushe su ba zai yiwu ba saboda murkushe wannan shi yake sa yawancin su suna fadarewa kuma hanyoyin da aka bi na murkushewa ba a bi hanya mai kyau ba da ɗan gari ake me akan ci gari to in za a yi fada da yawanci wa'annan fulani da suka fanɗare da fulanin za a hada da fulanin ne za a hada sai a ci su da yaki ku duba war strategy da amurka take bi amurka da take son ta ci libya sai ta yi amfani da mutanen libya da take son ta yaki iraq sai ta lallashi larabawa gaba daya ta lallashe su suka ba ta haɗin kai sai suka yaki iraq ko ba ne tana da karfi ta je ta murkushe iraq tana da karfi waɗanda suka tuban sai a amfani da su sai a yaki waɗanda suka ki don ba dukansu za su yarda ba wasu za su ki wasu za su yarda to da su za a yi amfani da su a cikin mahalarta taron dai akwai shugaban kungiyar ta Allah Kautal Haure Abdullahi Bello Bodejo da ke buƙatar ƙarin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya ya ce ya bar wa gwamnatin Najeriya haƙƙin tsaro zai koma lamuran hidima ga makiyaya ne dalilin zarrabawan da na shiga yana ɗaya daga cikin kafa ƙungiyar nomadic vigilante kowa ya san da wannan ya ganni tare da su kuma mun abin nan tare da su amma kuma najeriya tana da dokokin tsarin mulki idan har duk abin da za a yi ya zamanto akwai zai yi karo da tsarin mulki alhamdulillah dama ai harkan tsaro dama ba haƙƙin yaran ta a wuyana ba ne haƙƙin yaran ta ne a kan gwamnatin tarayya amma in aka ce da cewa zo an aka ce maka da cewa ga gashi an bullo da wata hanya domin wannan hanyar a taimaka ma gwamnati in gwamnati ta ce ba ta so babu abin da za ka iya yi amma dukkan wani al'amura wanda ya shafi wayar da kawuna a kan mutane zaman lafiya da sauran haɗin kan fulani da sauran tabbatar da cewa fulani ba su shiga rigingimu ba fulani ba su shiga fadawa a cikin wani hidima na jahilci ba wannan fafutuka yanzu muka fara za mu ci gaba da shi amma a harkar tsaro mun bar wa gwamnati Fodeko dai ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wurin wayar da kawunan makiyaya da kuma tara gudumawa don samar da jari ga dukkanin waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai.